Tun a jiya Lahadi ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya shugabanci taron kwamitin tsaro da zaman lafiya na kungiyar tarayyar Afirka, inda aka tattauna matsalar tarzomar Boko Haram da ta shafi kasashen Najeriya da makwabtanta Kamaru da Chadi da jamhuriyar Nijar. Haka kuma a yayin zaman kwamitin an taɓo rikicin siyasa da ke wakana a kasashen Sudan ta kudu da Burundi. Tuni dai masana da sauran masu kula da al'amura ke bibiyar zauren taron na kungiyar ta EU. kuma har ma sun fara tsokaci game da batutuwan da ke gaban mahalarta taron. Farfesa Kamilu Sani Fage na Jami'ar Bayar Kano masanin diplomasiya ne. Shi dai matsalar siyasa da tsaro ba a raba su, kamar Hassan ne da Usaini. amma a ce kungiyar haɗin kan afirka ta warware misali batun tsaro a nan najeriya wanda wannan boko haram shine yanzu abin da yake gaba-gaba sai dai ta taimaka misali kamar yadda shi shugaban ƙasa ya ce kuɗaɗen da ake nema akalla zai kan dala miliyan ɗari don haka kaga ba zai yiwu a ce najeriya ita kaɗai ba ce za ta iya ba da wannan kuɗi har wasu ƙasashen waje ma sun fara bayarwa na yamma ita kanta Eh, au din za ta taimaka sannan da kuma kasashen afirka a baya dai hukumomin najeriya sun kashe makudan kudade da nufin murkushe boko haram ba tare da kwalliya ta kai ga biyan kudin sabulu ba to amma kyaftin abdullahi adamba ko jima'i ritaya na cewa insha Allah a wannan karin za a yi nasara kwarai da gaske kuma kwalliya za ta biya kudin sabulu saboda kasantuwar a wancan lokacin kowa ya san yadda gwamnatin take gwamnati ce wadda aka dan samu matsaloli haka daga shugabanci ko kuma makamancin haka amma a yanzu muna sa ran cewar lalle waɗannan kuɗaɗe da aka ce za a fitar za a yi amfani da su ta hanyar da ya dace insha Allah. Dangane da ko taron na kungiyar AU zai yi tasiri wajen warware rikicin siyasa a Burundi da Sudan ta kudu kuwa, Farfesa Kamil Sani Fage ya ce. warware irin wa'annan rigingimun cikin gida sukan yi wahala ba don komai ba domin akan samu wato bangare-bangare ne a cikin rigingimu kuma idan an je su taron kungiyar haɗin kan afirka ɗin za ka ga kowane bangare kuma za a samu wasu ƙasashen da suke goyon bayansa a wannan shi sa yawanci sai a yi abin da ake kira resolution an amince za za a kaza za a kaza amma wajen aiwatar da shi sai a kasa Farfesa Kamil Sani fage kenan masanin diplomasiya a Jami'ar Bayero ta Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.